majalisar dokokin jihar yobe arewa maso gabas ta kira wani taron gaggawa a rabin majalisar adamaturu don zama da ma cimma kuduri akan wani batun da majalisar ta ce muhimmi ne wa ci gaban jihar taron wanda ya samu halartar membobin majalisar 21 cikin 24 ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin jihar Adamu Dala Dogo. Hakan ya sa na tambaye shi bayan zaman majalisa ko menene dalilin wannan zaman nasu? Eh wato matsaya wanda muka cimma a yau a cikin majalisar jihar Yobe ita ce akwai jita-jita da rudu da kuma propaganda mutanen pdp suke da sauran makiyar wannan jihar yobe akan cewa akwai 'yan majalisa wanda za su bar jam'iyyar mu na apc su koma pdp wasu ma suna propaganda akwai wanda za su zo su samu 'yan majalisa domin a cire mai girma gwamna alhaji ibrahim gaidam to yau muka tabbatar wa duniya wannan magana magana ne yan adawa magana ta na pdp kuma mu yobe ba ma yin pdp kuma sun waya sun ba ma yin ta kuma ba memba mu guda ɗaya wanda zai koma cikin jam'iyyar pdp sannan kuma mu yi vote of confidence wato mun amince da duk wani abin da mai girma gwamna yake yi na gudanar da mulkin shi na aikin ci gaban kasa da kuma shirye-shirye na siyasa wanda yake yi wannan majalisa mun amince da ita kuma mun tada kowane dan majalisa ya yi magana ɗaya bayan ɗaya mu 24 wannan mun tabbatar da cewa wancan magana mun kore ta magana ce ta karya propaganda ce ta pdp da mazauna abuja masu san su kawo rudu domin su cuci mutanen su su karbi kuɗi su sa aljihun su dukkan ku kun sa hannu gaba ɗaya membobi 24 mutum uku ne ba sa nan ɗaya baban shi ne ya rasu amma ya bani cewa sauran kuma guda uku wanda ba zo ba ba za mu ci mu raba kinsu mu ci musu albasa amma duk waya da su kuma sun amince to wannan da sauran kuma mu mutum 21 na kowa na can ba kuma kowa ya da shi kuma kowa ya tashi ya yi magana wanda ko dan jaridu suna gani kuma sun dauka mhm. wannan kaman ra'ayi ne na kashin kanku ko kuma ra'ayin al'umman ku wannan ra'ayi ne na al'umman mu na jihar Yobe baki daya <clears throat> ba memban da ya magana na sai da uh, constituency shi kuma mu yi magana ne a madadin mutanen jihar Yobe baki daya domin mun mambobin nan guda 24 mun mun wakilci mutanen Yobe gaba daya wannan yana zuwa ne a lokacin da aka samu wani rudani a jihar Adamawa inda su 'yan majalisa suka ce sun yadda da mulkin da shi murtala inyako yake yi daga baya kuma sai suka zo suka ce ba su yadda da shi ba ba ka gani kamar yanzu 'yan najeriya za su gani kamar kuma idan an tafiya ya tafiya za ku zo ku juya baya eh to an kina maganar adamawa da yobe abu daban ne domin adamawa jam'iyyar ce ta pdp kuma kowa san pdp da wannan irin cin amanan ba ma 'yan majalisar pdp ba manyan pdp a kansu ma wannan ci amana wannan wannan ci amana wannan mu yan apc na najeriya gaba daya ba ma na yobe ba ba san mu da cin amana ba kuma kuɗi dama mu ba mu gaji kuɗi ba kuma ba mu san kuɗi kuma ba mutumin da ya sai zo ce zai mu da kuɗi ko shi waye ne saboda haka mu kuɗi bai rufe mana ido ba mutum bai sayo da rai mu da kuɗi ya haɗa mu da mai girma gwamna ba kuma mutum bai sai ba mu kuɗi ya saye mu ba saboda haka mu mutanen yobe muna bayan alhaji ibrahim gaidam gwamnan jihar yobe ɗari bisa ɗari sannan kuma har ma mun tabbatar shine dan takarar mu na 2015 insha Allah ba wani dan takarar da zai tsaya APC sai Alhaji Dr. Ibrahim Gaidan Honorable Adamu Daladogo kakakin majalisar dokokin jihar Yobe a Najeriya ba dai girin-girin ba ta yi mai Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Damaturu a jihar Yobe Najeriya